أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير اللهم اجعلنا من أشقائك من النار في هذا الشهر المبارك يا رب العالمين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا sha takwas ko a watan ramadana watan tara hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da ranar bakwai a watan maci watan uku shekara ta 2026 allah ta baraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallaci na ubayi bin ka'ab da ke nan unguwar ayagi yan kifi kan titin tafiya mai gatari karamar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun tafsiri a wannan wata na ramadana mai albarka muna cikin sura ta hudu wa akazna min ha kamsata ashara darsan mun yi darasi goma sha biyar a cikinta inda ma bada anar darsa sabik mun fara darasin da ya gabata da jin ma wabbaka bihil yahud abinda Allah maɗaukacin sarki ya nuna ma yahudawa wautarsu da shi alal a akan rowarsu wa shuhi da matsolanci wal asrati da fifita kansu akan wasu wa ɗan mulki da kwaɗayin mulki wasu ilƙasa da bin rasuli sallallahu alaihi wasallam kuma da mummunan manufa da suke da ita akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka ƙaunihi ta'ala kamar faɗin Allah ta'ala da ya ce ƙullau an tumtamni kuna kaza ina rahamatu rabbi ka ce da ku kuke riƙe da taskokin ra'amar ubangiji izan la'amtaktum to da kun riƙe khashiyatal infaqi tsoron kada ku ciyar wa kana al-insanu qatura mutun dama mai rowa ne wa min samma bayan nan wabbakahumullahu ta'ala Allah ya nuna musu wautarsu alal hasadi akan hasada allazi huwa aswa'u min al-bukhli wanda ita kuma hasada ma ta furuwar mu fahum yatamannawna an yakuna al-khair abinda suke so alkhairi kawai kulluhu dukkanin sa ya zama bi aidihim a hannun su yake riduna a asara fadlillahi suna nufin takaita halalar Allah kawai iyakansu kama katamna kamar yadda muka rufe darasin bita taqsimin nasi bin nisbati risala da yadda mutane suke kasuwa dangane da manzancin manzo sallallahu alaihi wa sallama wal mursalina da kuma manzanni idan sun zo musu man amana bin nabi muhammadin wa risalatihi mun ji da haka a cikin yahudawan akwai wanda suka yi imani da annabin rahama daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma san sa, saƙon da ya zo da shi wa man sadda'an akwai kuma wanda suke ƙoƙarin toshe mutane raba mutane da fahimtar annabin rahama da addinin musulunci Waje wa kai ne haka dai muka ji sakamakon tawagun guda biyu allazina kafaru da illal ladina amanu kama kana aljaza'u min jinsil amal kamar yadda dama already mun riga mun sani sakamako jinsin aiki to wannan shine samari din abin da muka yi wa amma ya ati amma dangane da abin da zamu dora ya qulul qattan ibrahim al qattan yake cewa da an bayyana Allah subhanahu al irshadat al hakima bayan Allah subhanahu wataala ya bayyana waɗannan nusantarwa a wannan sura wanda suke cike da hikima allati yajibu alal ummati wanda yake wajaba akan al'umma an tattakhiza ta rike wannan nusantarwa a sasan hayati a matsayin foundation na rayuwa zakara huna ma jigo an yu'assisa alaihi sai anan Allah maɗaukacin sarki zai ambaci abin da ya ba a kafa wato sha'anul jama'a al-islamiyya abin da ya shafi al'ummar musulunci faƙarrara amraini sai Allah ya tabbatar da al'amraini al'amura guda biyu wanda lahuma kaɗar huma fi zalika wa huma wannan al'amura guda biyu su ne wato al'adar amana da kuma wato tsaye da adalci a cikin al'umma wannan su ne abubuwa guda biyu wanda suke kamar ginshiki ne na wato rayuwar al'umma faƙala sai Allah yake faɗe a ayata 58 aran mamalan Umar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا إن الله tabbas haƙiƙa Allah ya amurkum yana umarta ku an tu'addul amanati ila ahliha da kuma da amanoni zuwa ga masu duk wanda ya amince maka da kowace irin amana da duk abin da yake amsa suna amana karkace amanarsa duk wanda ya amince maka to kamar masa amanarsa ko ma ta menene ce wallahi ya ce addil amanati liman ita manaka ka mai da amana ga wanda ya amince maka amma wala ta hun man khanaka karka ha'inci wanda ya ha'inci kwato a musulunci ba a gyara barna da barna kun wani ya yi kuskure a kanka karka biye masa kai maka sai kai masa kuskure a'a ba ma musulmi dan uwanka ba annabi isa yahudawa suka masa jafa'i wasu mutane suka masa da abin suka masa sai masa abin arziki ya nabi yalla ka dubi abin da suka yi maka amma ka musu irin wannan sai ce ai kowace ƙwarya abin da yake cikinta take bayarwa sauraka shi yasa annabi ya ce addin amanata liman ita manaka ka mai da amana ga wanda ya amince maka amma wala takun man khanaka kakka ha'inci wanda ya ha'inci ka in wani ya maka ba daidai ba Kar ka biya shi kai maka ce kowa ya mana kan kara sai mun masa na itace to a ƙarshe wa ya ci nasara akan ku shedani kenan yawwa to saboda haka an ta'addul amanati ila ahliha Allah yana umarta ku da kuma da amanoni zuwa ga masu su Abdurrahman Sa'idi yake cewa al amanati kullu ma itumina alaihi insanu duk abin da aka amince wa mutum wa amara bil qiyam bihi kuma ya yadda ya tsaya da ko kuma aka umarce shi da ya kula da shi fa amrullahi fa amara ibadahu bi adaiha to Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci bayansa da kiyaye wannan amana kaminatun maukuratun. cikakkiya kamar yadda aka bawa mutum laman manqusatun wala mabqusa ba wadda aka tauye ba ba wadda aka rage ba wala tabaqasun nasa ashiya'ahu wala mamsula biha wa yadkhulu fi zalika amanatul wilayati wannan ya danganta har amanar wato jibinta mutane mulki matakai a ce kai rike kaza kai ne kaza sanan wal amwali haka amana ta dukiyoyi sanan wal asrar haka amana ta sirrinsa ne wanda kai nasa ne keɓance kai da ka sani in ba kai ba wanda zai gayawa ba ku da yawa wanda yake tattaunawa irin wannan da su sai kuma sai ka ci amanarsa ka je ka kake gaya mutane to haka hatta asrar su ma amana ne in mutum ya yi sirri da kai ka rike wal ma'amurati lati la yaqalu alaiha illa Allah haka abubuwan da Allah ba Allah yayi umarni ko ayi ko a bari amma ba wanda yake ganin su sai Allah to ka kiyaye wa qad zakara al fuqaha yace malaman fiqh sun fada ala anna man i'timana duk wanda aka amince masa amanatan wata amana wajaba alaihi hifzuha to kiyaye wannan amanar ya wajaba a gare shi fi irzin nisul'a a irin gurin da ya kamata a kiyaye wannan amana yauwa abinda aka baka amanar sai ya kamata a ce ka kai cikin daki ka ajin sai baka bar shi a waje baka kiyaye amana ba abinda aka baka amanar sai wanda ya kamata ya kamata a sashi a cikin gida sai ka bar shi a waje wajen gida baka kiyaye amana ba to an baka amana ka kiyaye daga cikin kiyaye amana shi abin ka kiyaye shi inda ake kiyaye shi ba ka yi wa sarari da shi ba a zuwa ɗauke ka zo kuma ka gaya mai shi an ɗauke dama ai baka kiyaye amanar ba yawwa so haka da a irin inda ake kiyaye wannan abu qalu li'annahu la yumkinu ada'uha illa bi hirziha ai da aka ce kiyaye amana in wani abu ne aka baka ai ba zai yiwu ba ka dawo da shi sai in ka bashi wannan kariya ko da kai baka yi amfani da shi ba to fa waje ba zalika to sai hakan ya zama wajibi wa qawluhu fadinsa da yace ila ahliha ita wannan amanar waɗanda za a mayarwa su ne masu ita bilalatin ala anna hala ta difa'u wa tu'addi li ghairi al ba za ka ba wanda ba shi ya baka ba amanar amma wakiluhu wakilinsa bi manzilati in ce ga wani nan ka bashi ajiyar nan da na baka to wakiluhu bi manzilati wakilinsa yana matsayinsa falau da fa'a hali gairi ha lam ya kunu mu’addiyar laha amma inda shi kawai a karan kansa ne shi ya ba bashi ajiyar shi kuma ya ɗauka kayan sai ba wani to yanzu bai bai sauke amana ba rashidu Rida yake cewa falazi ya ta'allamu al'ilma, wanda yake da wani ilimi faqadi udi a amanatan shi ma an shi amanar wannan ilimin nasa wa ukhiza alaihi al-ahadu kuma an yi alkawari da shi bitta'amuli cewa ya ma'amalanci wannan wato ilimin nasa wal urfi bi an yu'addi hadhihi al amana wa yufidu an-nas wa yarshiduhum wa yarshiduhum bi hadhihi al ilm lalle kokari ilimin da Allah ya bashi kada ya wasa da shi wata basira da Allah ya bashi kada ya wasa da ita domin kowa da ka gani a cikin al'umma ana buƙatar ya zama mai bada gudunmawa ga wannan al'ummar suka ce mallam ya zuɗa ala duniya fa huwa zadun alaiha duk wanda ya zo duniya bai kara mata komai ba to shi cikon benci ne a cikin ta saboda haka an kana cikin al'umma tun daga gidan kuma kai ba liability bane ya kamata ka tambayi kanka abinda ake wa kannanka har yanzu kai ana maka ko ma kai ana maka sama da haka a ko kannuwanka ma ba su ne matsala ba kai kai ne matsala kannuwanki ba su ne matsala ma kai kai ce matsala ka kai matsayin da kai ma yanzu gudunmawa zaka kawo kuma yanzu kai ake wa gudunmawa ka faɗi babu nan suraka mallai mai zin ala duniya ma fa huwa zabin alaiha duk wanda bai kara ma duniya kuma mutu shi cikin banci ne a ciki don Allah ya baka wata basira wani ilimi to ana bin ka bashi amana ne kai kuma ka sauke wannan bakin al'umma ta amfana da wannan wato ilimin da Allah ya baka ko baiwar da Allah madaukakin sarki ya baka kama ya ala alaman auda almal kamar yadda yake wajaba akan wanda aka bashi dukiya an ya ruddaha ila sahibi ya mai da wannan dukiyar ko ya hu ila sahibihi ya maida wannan dukiyar zuwa ga mai dukiya haka wanda aka bashi ilimi shi ma amana ne a cikin mutane inda ku iya turowa shi ya sa alhassan al-basari a lokacin hajjaju da hajjaju ya tsananta wa mutane mai mulki ne amma da yana da matsala da taɓa mulkinsa to gara ka taɓa wani abu domin shi da kashe mutum da kashe sauro sai dai in bai taba shi ba in ko bai taba mulkin sa ba ana ta kuka da shi to yayi wani gida na azo a gani a lokacin mulkin sa sai ya kira mutane a zo a yi walimar bude wannan gidan ko rage wannan abu a zo a yi walimar bude wannan gidan wala aka mutane suka zo ana kallon gida to sai an san bakari ya ga dama ta samu da zai yi amfani da ita ya zo ya masa wa'azi tunda shi ya kira da kansa za ka zo ana kallon gida masu yabo na ƙarya suna yi masu na tsoro suna yi masu na fadanci suna yi da aka yi aka gama sai da aka zauna sai alatar basari sai kusa ya meki ya gode wa Allah yawa annabi salati ya ce laƙadira aina ma hu aka basul aka basina ya ce haƙiƙa mun ga abin da mafi dattun masu datti ya gina amma da muka kalli tarihi sai muka samu anna fir'auna bana a'la mimma bana huwa fir'auna ya gina sama da abin da shi wannan ya gina yace amma sai Allah ya ka karshen fir'auna da abin da ya gina ya bude wa'azi mai zafi ta bahaushe ta inda ya shiga ba ta yake fita ba har sai da masu kaunar alhassan al-basri suka fara cewa kafaka ya abasa id kafaka ya abasa id saboda sun san waye hajjaj ba a fiye irin wannan abu da rayuwa ba suna kafaka ya abasa id amma shi bai yadda ba sai da duk abin da yake so sai da ya amayar to a ƙarshe kawai inda yake so in kai mu sai yake cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawari ga masu ilimi da bayyana na hulun nasi lalle ku bayyana wa mutane wala ta hatimu na huka da kuɓoyi daga ga ashe ilimi amana ne yanzu da abinda alasar albasar yake ƙoƙari a nan ya sauke dai amanar ko mai zai je yanzu haka ya gama wa'azinsa ya kaɗa rigarsa ya tafi ba wanda ya ce masa cikanka ashe ashe shi hajjaji a lokacin gani yake yi an masa laifin da ya fi karfin jira sai ya yi magana ina masu fishi da fushin wani suka bar malam ya fice sun ka washe gari da zai fito majalisa sai ya shigo a murtuke rai a ɓace ya kalli majalisa da suka zauna ya ce tabban lakum wasu hukan ayyuhal jubana ce taɓewa tir da ku nisanta ya ku taron matsorata ya fi na abdun min abidu basara bawa daga cikin bayin mutanen basara ya tsaya a cikinmu don dan shi alasan albasari baiwar ummu salama ce ta haife shi matar annabi sallallahu alaihi wasallama to zaka shine yake goranta masa bawa daga cikin bayin mutanen basara ya tsaya a cikinmu wa ya kula ma sha'a an ya kula ya faɗi duk abin da yake so ya faɗa a rasa wanda zai tanka muku a a rasa wanda zai tanka masa a cikinku. sai ce la'asiyan na min jima'i. ya ce wallahi sai na shayar da ku jininsa wadda ka sai tura aji a zo da shi shi kuma alasan lubasari abinka da nada masu gaskiya wa man yattaqi laha ji allahu makaraja wa man yatawakkal ala alallahi shi ya gama kawai tafiyar sai ya ci gaba da wani abu na sha faɗa yin irin su mu ne nan muka yi wannan ba sai ka ji an bar ne a gumel ai sai wajen mai dugur kwana amma shi ko ba ruwansa mata ɗin ta wuce ya tafi ci gaba da harkokinsa kamar da ake ce alkali ya gudu alkali bai gudu ba yawwa saboda haka ya tafi aka tafi aka tura a kira shi aka tafi a zo da shi kafin a zo da shi fada ta ɗauki mummunan samfur duk ƙofar da ka zo tsaron da za ka gani da makamai in ka tsara ƙofa ta gaba kuma wani samfur ɗin ne ba irin wancan ba duk a saboda ne za a sha jinin alhassan albasar za ka aka taho da shi su zo su wuce wannan ƙofa su wuce wannan ƙofa har suka shiga falon da majalisa take zaune yana shiga zauren majalisa yana sa kai sai suka ido hudu da hajjaju suna ido hudu da hajjaju sai kwarjini ya ɗebi hajjaju sai ya rikice sai manta mai yasa ma ya ce kirawo shi kawai abin da yake iya ce masa ta ƙaddam matsonan matsonan yana matsowa yana matsawa har sai da ya ƙure kujerarsa ne zaunar da shi a kusansa ya rasa me yasa ya kirawo shi sai masa tabanan kunya a ejo da hauka sai fara masa tambaya akan addini ne hukuncin abu kaza ya masa bayani ne hukuncin abu kaza ya masa bayani tambayoyin ba da tusa ta karewa godari kawai yansa me ne ke masa sai ce ka je na naɗa kai ne shugaban malaman basara kaji fa wanda aka kira aisha sa a ƙarshe a naɗa shi sarauta ba ta tsaya iya nan ba aka ce a kawo kyauta ta gidan gwamnati a bashi ka san kuma kyautar gidan gwamnati aka ɗauko jaka cike aka miƙa masa sai ya ƙi karɓa sai wani daga cikin fadawa sai dan giza shi ce karɓi mana to fiqihu irin na malamai sai ga a ah, ga abin da ya kamata ya ja masa wulakanci san tun ce bai ja masa ba sai kuɗi sai ya karɓa nan ma wani karatun zai tsora mutane saraka da ya kama hanyar fitowa duk yadda da ya zo innan wanda aka tare da makaman shan jininsa sai ya jazir sai ya raba musu kai ka ji wani abu da kai ba za ka iya ba ku to shi ka'idarsa idfa abillati ya ahsan fa idan lazi bainaka wa bainahu adawatan ka annahu waliyin hamim wani wannan ta annabi isa da muka ce ya ce kowace ƙwarya ai abin da yake cikin ta take fitarwa don haka in yazo sai ya raba musu ka kai kai in kai ne ai sai dai ka ja ka nuna musu kalan ka dan bangaje ma ka ce kai banza kana wahala amma shi su yake rabawa kowane ged yazo haka ya ta musu da yaje ged na karshe duk abin da yake zakar ya rabar da shi yana fitowa ya wallar da ita ce haka muka shiga haka muka fita kai ka ji alasan albasir ɗaya daga cikin wanda aka tura ta kirawo shi sai ya kasa haƙuri sai ya bi shi ya ce gaskiya malam abin da aka kira ka domin sa ba shi aka yi maka ba ce amma ni abu ɗaya nake so in tambaye ka dama da muka taho na gabakin ka yana motsi ne kake cewa ok yanzu kuma ya ga ta suke nan kasance da lokacin da aka so gani yake komai zai yi tasa ta ƙare amma yanzu da ya ga taci yana ya zo bara me yake cewa to shi ma za a tsora masa karatu ba a ɓoye ilimi sai yace abin da nace Allahumma ya waliya ni'imati ya Allah majibincin ni'imar da nake ciki wa mulazi inda kurbati mafakata lokacin damuwa da bakin ciki ij'al niqimatahu bardan wa salaman alayya kama ja'alta an-nara bardan wa salaman ala ibrahim ka sanya niqima an kace niqima da kafin azaba kenan ka sanya azabar azabarsa ta zama sanyi da aminci a kaina kamar yadda haka ba faro bane gare ka ya Allah ka taba sanya wato wuta ma ta zama sanyi da aminci ga annabi ibrahim ya ce wannan na faɗa to kai kaji amma na sha faɗa ai ba addu'ar ba mai addu'ar ku ai addu'a tana da wasu sharaɗai eh mai addu'a za ka kalla irin imaninsa don kar azima ka ce malami ma da Allah dan rubuta mun addu'an nan ƙaryan da kai ko ka karanta ka shiga duka zaka ci saboda imaninka ba irin nasa bane yawwa su wancan masu kira amsa musu ne sun kai wannan matsayi to kai ma sai yi tashabbahu fa in lam takunu mislahu fa inna tashabbaha bil kirami falahu to ala ayi halin da nan malam ala yana so nuna mana ar-rashidur rida ilimi ma yana daga cikin amana da in Allah ya baka to lalle ka sauke wato wannan amana din amma yace qauluhu fadin Allah da yace wa iza hakamtum bainan nasi in za ku yi hukunci tsakanin mutane an ta hakumu bil adli dama abubuwa guda biye maka mukaddima yace sune tushen nasarar rayuwa amana adalci wai za hakamtum bai zai na amur kuma an tu'addul amanati ila ahliha to kuma wa idza hakamtum bainan nasi in za ku yi hukunci tsakanin mutane an ta hukumu bil adli ku yi hukunci da adalci shi dai su idi yake cewa haza yastamilul hukuma bainahum fid dima'i hukunci ne na abin da ya shafi jini wani ya zubar da jinin wani wal amwali ko hukunci ne na abin da ya shafi dukiyoyi wal a'radi ko hukunci ne na abin da ya shafi wato mutunci duk inda ka ji an ce wani ya cuci wani mun faɗa ɗayan ukun nan ko a dukiyarsa ko a jininsa ko a mutuncinsa to da ka to duk wa'in nan ku yi adalci alƙalilu min zalika wal kasir kaɗan ne ko mai yawa alal qaribi wal ba'idi akan na kusa ko akan na nesa to ake alƙali ya zama da na kusa da nesa in an zo babun hukunci ba su da bambanci amma in zai daga wani kafa a to ai banda ta yi shi sa lokacin da aka zaɓi sayyidina umar a matsayin amirul mu'minina sa'id ibn amir al-juhani radiyallahu anhu mun ce wani dattijo ne mai dattako shi saboda tsabar kawaici ma in ba sallah ba ko a ibada baya shiga cikin mutane amma da aka nada sayyidina eh, umar amiral mu'minin sai ga akwai haƙin zo ya masa nasiha saboda wancan hadisin da annabi yake inna allaha yarda lakum salatan wa yasqutu lakum salatan da gaskiya ce yarda lakum an ta'abudu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an wa an tanasahu man walahu Allahu amrakum ku yi nasiha ga wanda Allah ya ji tsinsa masa al'amarinku ba za ka yi akwai haƙƙin yawa na Umar nasiha ba za ka yi zo ya Umar ka ji tsoron Allah cikin waɗanda aka jibinta maka al'amarin ka so wa mutane irin abin da kake so wa kanka da mutan gidanka ka wa mutane irin abin da kake wa kanka da mutan gidanka kamar yadda za ka hukunta na kusa a nesa in yi laifi to ya zama haka za ka hukunta na kusa da kai idan yi laifi yi doguwar nasihar sai ya gama ya gama zai tafi sai na umar ya ce faman yastadi uzalika yanzu wannan abin da ka zo kana kake faɗa waye zai iya magana da masu mulki iyawa ce met ɗinsa ne sahabi ne amma bai masa taka ba ya ce kai dalla ni za ka nuna kai waye a'a ai ko sha ta ya ɗora maka wannan karatu kowa ya sarki ya fi sa'a wasa da aboki ba shi iyo to da kamar sun mulki takon daban ne ne kun ce wato duk ma kare na mu hankali duk ma baka san wa nake gaya ba in kai ne haka ka ce yana umar ta yace a sai sa'id ibn amir yace man walahu allah amral muslimina wa laysa bainahu wa bainallahi ahad wanda zai iya shine wanda Allah ya jibinta masa al'amarin musulmi a tsakaninsu babu kowa lokacin da Allah ya zabe shi to da haka ya tafi shi ne bayan kwana biyu sai na umar ya fara naɗa gwamnoni sai ce a kira sa idibin amir aka kira sa idibin amir ya ce to gwamna za mu tura ka wanda ko a ibada ma in ba sallah ba abin da ke da jama'a kuma aka ce za a tura shi gwamna sai idibin amir yi yau yi gobe sai na umar ya raba shi da duniya lafiya sai na umar ya ce o oh, ka iya nasiha a yi daidai kai ba za ka zo a yi daidai ɗin da kai ba da yadda kuka kama kuka dora mun sai kun kama mun mun sauki hakan baya su aka tura shi gwamna to shi ma tun daga shirin da sa ta daban ce da ya tafi sai da aka kwashe shekara ba ji labarin sa ba ita kuma gwamnatin sai na umar tana da awayanin ana samun rahotanni ana sanin kowa halin da yake ciki da matsala da daidai ga ma shi da ya tafi shiru bayan shekara sai na umar ya tura masa ya ce ya zo lar da ya shigo madina ya gan shi da koko da gora da sanda bai zame ko ina ba sai gidan amiral na umar yau amiral mu'minin sallama ya fito A tana umar ya kalle shi suka gaisa ya ce wai a ji ita mashi yanka a ƙasa ka taho ne ya ce a ƙasa ya taho sai na umar ya ce ina mutanenka ba su baka abin hawa ba to ka gane na da wanda su ɗan adam daraja ce da shi kullum kare masa mutunci ake yanzu in ciyaman ɗinka ne za ka ce har yanzu ba a canja maka mota ba har yanzu wannan kuke hawa sai ka ya fara zagin yan majalisu suna can suna tsogulo-gulo sun kasa amma shi da aka ce a ina mutanen ka ba su baka abin hawa ba sai ce wa ma fa'alu wa ana ma sa'altu su ba su ban ba amma fa ni ma ban tambaye su ba ka gani ko man kasara musliman tara Allahu fid dunya wal akhirah aka ce to wannan kayan fa yace eh wannan kokon idan na samu ruwa a hanya ta ina tafiya a daji da shi nake watsawa a jikina wannan sandar idan wani abu ya taso min a daji da ita nake kare kaina wannan goran shi nake tanadin shi ruwan sha da na alwala a hanya ta sai cewa tana umar kuma duk duniya tana bayan wa'annan abubuwa ma'ana shi inda wa'annan abubuwan a tare da shi to duniya ta an hada kan gama hada duniya daga ce to an tura ka gwamna shekara guda ba labari yace sha kai yadda aka dora maka mu kama ma ka sauki ni ma da ka ɗola mun naje na haɗa mutanen arziki a can na ce su kama mun in sauki haka abin da muka samu na jizya da zakka mun yi wa mutane aiki da shi ba mu da wani abu ne da mu aiko maka ina umar ya yi shiru ya ce to yanzu kai baka da wata matsala ya inda matsala ma bata fitawa ba ya ce mata ta bata zanen daurawa kuma an dade ba ɗaura tukunya a gidana ba gwamno kai tunan security board ko na ciyaman ma bare kuma gwamno gaba daya wanda shi fa security board akwai kudin sa ma ba a accounting kawai wai ai security ai na kota kwana ne so mafi yawanci in za su yi sata ma tana ake sata saboda shi ba a abin nan ɗinsa amma ga gwamna ya ce matarsa ba ta da zanen ɗaura kuma an daɗe a gidansa ba ɗaura tukunya ba ina da na taɓa wani labarin gwamna da aka yi a kano ya ce ba wai sa bai ce huluna da aka tara masa yace ba dan zamani zai zo da wata ta zamani ba nan gaba wadda ba shi da ita yace har ya mutu baya bukatar hula iya huluna kawai amma ga gwamnan musulunci shi kuma ce to kuma yanzu ya za a yi abba me za a baka na abinci sai a bashi abin da zai iya dauka to wanda yake tafiyar kasa in zaka bashi abinci zai dauki abinci me zai dauka dan tun bi zai dauka ya tuya tuya ce to haka dai akai alhimu dai ba za mu yanke tarihin sa yana da tsayi kawai abin da ya kamu shine wato nasiha haƙƙin nasiha ya amurkun an tu'addul amanati idza Aliha, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl ku hukunci da adalci shi ya kawo shi yawa sai na Umar wata wannan nasiha saboda haka wal maradu bil adli amman nufi da adalci allazi amara Allah bil hukmi bihi wanda Allah ya umarni ayi hukunci da shi huwa ma shara'ahu Allah ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wa sallama shine abin da Allah ya shar'anta a bisa harshen manzanta minal hududi na daga haddodi wanda ya kaza ga haddin da za a yi masa wal ahkami da hukunce hukunce wa haza yastalzimu ma'arifatan ajali li ya hukuma bihi to wannan ya kunshi ma ka san adalcin a matsayinka na shugaba dan kai hukunci da shi kai kawai mulkin kake nema ko da da kawo sa amma baka san me masauliyar ba baka san me hanyar halli warware matsaloli ba a shi yin adalci ya kunshi har ma ka sanya adalcin yake don yin hukunci da shi Shi ne in ba ka da masu in ka san adalci ba kuma kana da wani suka san adalcin a kewaye da kai wanda in matsala ta zo za ka tura musu ko za ka tuntuɗe su don karka je yi ba daidai ba saboda wannan ne wato ma'anar yin adalci walamma kanat hadhihi awamir hasana lokacin da wannan umarni ne na Allah kyakkyawan umarni ne Allah ya fi kowa sanin bayinsa ya fi ka saninka ya ce wa laƙar kalaƙanar insana wa na alamu matu wasu wisu bihe nafsu wa na hannu akarabu ilaihi min hablil wari Allah ya fi kowa saninka don shi ya yi ka to shi yasa tsarinsa shi ne mafi kyau a wajen ka, saboda haka sai ya ce inna Allah ni'imma ya izukun madalla ya jinjina wa kansa madalla da irin abin da Allah ta'ala yake muku wa'azi da shi inna Allah kana sami'an basira lalle Allah madaukakin sarki ya kasance mai ji ne mai gani ne qultu wal'ayatu na nazalat fi usman bin abi talha ko bin wannan ayat ta sauka dangane da usman bin talha wa sababul qasi a usman bin talha yana rike da mukullin ka'aba to daga da annabi sallallahu alaihi ya fatahu makka ruwaya ta zama iri biyu aka ce ya kawo ya ki ya kawo sai na aliyu ya murɗe shi ya kwata ya bawa annaba aka buɗe ka'aba aka shiga al-abbas ya nemi a bashi mukullin baffan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada da su suke su kaya shayar da alhazai kuma mukullin ka'aba yana hannunsa sai Allah ya saukar da aya inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umarta ku da kuma yadda amanoni zuwa ga masu mana mai masa mukullin wannan shi yake rike da shi su yake kula da ka'aba wata ruwayar kuma aka ce magana ma suka yi da annabi salin alin ya dauka ya ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aka bude ka'aba annabi ya shiga daga baya abbas ya so a bashi allah ya ce inna allaha ya amurkum an tu'addu amanati ila ahliha allah yana umarta ku da kuma da amanoni zuwa ga masu ita to ko da wannan aya ta sauka ne da sababin khas to amma la yukhassisu umuma shi al-khas din kuma ai baya game umumin aya da ta shafi kowa na al-kitab din tunda shi Allah ta'ala ta ya amurkum an tu'addu wal jama'a ba magana akai akan shi kadai ba saboda haka kenan yanzu ayar ta shafi kowa Fal'amanatu amanatu min kisalil mahmuda to ita amana ko amanoni suna cikin rike amana yana daga cikin kyawawan dabi'u wan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙulu? to manzo Allah kuma yana cewa ma bu'istu abin sani kawai an aiko ni ne duniya li mima makarimal akalaki mala shi kuwa zaka ga gun zama can li mima makarimal akalaki dan wato in cika ma duniya kyawawan ɗabi'u bal wa munzul jahiliya aikin daga jahiliya ma laƙabuhu bil amini annabin rahama suka yi masa laƙabi da al'amin ma'ana amintacce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ya faru ne lokacin da aka yi rigima bayan an rushe ka'aba za a gina ta a shekarar manzon Allah ta talatin da 35 sha sun rushe ka'aba wajaddadar bina a suka sake gina ta to in ka rushe ka'aba akwai hajjarin aswad a gefen ka'aba dole sai an dauke hajjarin aswad to an dauke hajjarin aswad an gina ka'aba annabi yi tarayya da su tare da bafansa Abbas wajen gina ta suka ce kana ya mai ijarata yana ɗaukan duwatsu a kansa sallallahu alaihi wasallam bayan an gama ginin sai kuma quraisha suka yi rigima kan jawo da hajjarin aswad inda yake kun san komai kabilanci komai rigima ana ganin duk wanda aka bari suka dauko suka dawo kawo shi to yanzu kabilar sun tafi da falalar su suka dawo da shi wannan ka rigima ba a warware rigimar ba sun rasa yadda za su yi sai a ƙarshe suka ce to shikenan kawai a rabu da dutsen a tsaya kar kowa ya je ko ina duk wanda yake cikin rigimar kar ya fita daga nan amma mu yadda duk mutumin da Allah ya kawo kuma wanda baya cikin wannan rigimar to shine alƙali ya kai yadda da haka ba irin yanzu bane zaka dan gewa ya kai dan masjid naka yazo ba wannan ni'imar su sai kawai aka yadda da haka can sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kunyo annabi yana shigowa kab gurin aka ce radina bil amini radina bil amini min yadda da amintacce min yadda da amintacce a ƙarshe shi ya musu hukunci fazala al khilafu bi hukumi sabanin ya guje da hukuncinsa wata ajjabat quraish kuma quraishawa sai yi mamaki min quwwati fikrihi saboda karfin tunaninsa yadda ya musu hukunci almuhimmu kawai shahidin shine kaga tun a jahiliya sun sa masa al-amin a Muhammad al-amin amintacce saboda ne saboda amanarsa shine zaka bawa amana ka dawo ka same ta da kamarta to jahiliyar da an tare kama an kwace bare ka kawo ai ka ka gani ba amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam an ka kawo masa ajiya da ka kawo masa zaka samu in za ku iya tunowa ai hatta daren da zai yi hijira ya tafi madina sai da ya nuna sai na ali dan abi talib amanonin mutane da suke wato wajensa inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha to guda ma kyawun dabi'u yace innama bu'istu li utammima makarimal akalaki kawai ni an tura ne dan in cika duniya kyawun ɗabi'u. Allah ta'ala yana nuna mana muhimmancin akhlaq fi haqqi nabihi dangane da abin da ya shafi shi annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inda qaulihi a inda yake cewa fa bima rahmatin minallahi ai saboda wata rahama ce da Allah ya gine ka kai ka akanta linta lahu sai ka zama kana mai sauƙaƙa musu mu'amala wannan sahabban da suke tare da kai suke jin daɗin zama da kai sai Allah ya ce walau kunta fazzal da ka zama mai gatse gatse harshen ka ba daɗi Galizar kalbi mai kaushin hali lan gomin min haulik da sun watsa sun baka da ba su zauna tare da kai birki ganin suna kaunar kan nan sai Allah shi dora shi akan layin yace fa afa anu hakan za a tafi ka ci gaba da yi musu afuwa in kuma tsakanin su da Allah ne wastaghfir lahum ka nema musu yafiya a wajen Allah in ka tashi yin wani abu wa shawurhum fil amr kai shawara da su fa a zanta fa tawakkal ala Allah ala bashi in kai yanke zaka zartar da wani abu nan kuma ka dogara ga Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilina Allah yana son masu dogaro a gare shi duk wani yana maka muhimmancin kyawawan dabi'u ali imran 159 ya za cikin sunan al-kubra lil bayhaqi daga da daga anas Allah ya kara masa yadda qala yace katabna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya mana ba a cikin hudubar yake cewa la imana liman la amanata la babu imani ga wanda ba shi da amana wala dina liman la ahadala babu addini ga wanda ba shi da alkawari wa amma ya ci dangane da ayar da za ta zo ya kuli shaukani shaukani yake cewa lamma amara subhanahu alqubbata lokacin da Allah ta'ala ya umarci alqalai walwullata da majibinta al'amura shugabanni idza hakamu bainan nasi in za su yi hukunci a tsakanin mutane an yi hakumu bil haqqi su hukunci da gaskiya faƙala ta'ala sai Allah yake faɗi a ayata hamsin يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم نعم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون م. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا نعم imam al-bukhari ya rawaito daga ali radiyallahu anhu kala yace ba akan nabi sallallahu alaihi wa sallama sariyatan manala ya aika da wata karamar runduna wa amara alaiha wa amara alaiha rajulan min al-ansari kuma yasa shugaban wannan rundunar wani mutum ne daga cikin mutanen madina huwa abdullahi bin huzafata a suhali wa marahu shi kuma ya umarci su wannan bataliyar wanda suke karkashin rundunar an yubi uhu su masa biyayya to kuma ana cikin tafiya ko ana da wannan yaƙi sai wani abu ya taso fagabi ba alaihim sai suka ta shugaban wa ya ce alaisa ƙadi amaran nabi sallallahu alaihi wasallama an tuɗi uni shin annabi bai yi muku umarni da kuma biyayya ba ƙalubala suka ce haka ne kala ya ce azamtu alaikum lamma jama'atun haɗaban to abinda nake so yanzu nan duk ku tara min itace wa auƙattun naran kuma ku hura min wuta idan kuka tara itacen suka hura wuta suka tara itace ya ce kuma ku shiga cikin wuta sau fa wannan shugaban ransa ya ɓaci ko kuma dai wani irin shugaba ne sun haka falon ma hammu bidukoli lokacin da suka himmatu za su shiga wutar kama yanzu zuhun ila ba'adun sai kuma wannan ya kalli wannan shiga wuta a zuhun sai wasu suka ce inna ma tabi'na Nabiya sallallahu alaihi wa sallama firaran minan nari to ai kar a yi baya ba zane mana kar a koma inda aka fito ai abin ba komai yasa muka muka ba annin sallallahu salama sai dai tsoron wuta kar mu kibin sa Allah ya kama mai mana azaba saboda haka afana da yanzu kuma sai mu zo mu shiga wuta muna ji muna gani fa baina mahum kazalika suna nan ana wannan jayayya har dai wutar ta bice ta mutu wasa kana buhu shi kuma shugaba fushinsa ya sauka fa zikira lin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai aka ambata ma annabi rahama daraja da amincin Allah tabbata a gare shi abin da ya faru a wannan tafiya fa qala yace law dakaluha da sun shiga wannan wutar ma kharaju minha abadan da ba za su fito daga cikinta ba har abada amma mai shakki ya ce ai wannan wutar da aka hura ta duniya annabi yake nufi a don ka shiga ka mutu ai ka tafi kenan sai dai kuma lahira ba wai wutar jihar nama za su je su shiga ba kamar yadda wani mai sharhi yake faɗi inna mata'atu sai annabi ya ce ai abin sani kawai ana biyayya ne fil rufe cikin wato abin da yake shine kyakkyawa amma a ce ka shiga wuta ai wannan ba ba bane Allah ya ce to ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani aqiullaha wa aqiur rasula ku Allah da manzansa biyayya dama man yadi rasula a aba Allah duk wanda yawa manzo biyayya to Allah yawa biyayya shi kuma manzo Allah ya maka albishir da cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba yace duk al'umma ta za su shiga aljanna in ka ga wani ba aljanna ba cikin wannan al'ummar ta annabi to karka raba ɗaya biyu wanda ya shiga aljanna ne da kansa kalmar aba muka ce ƙi ne na ganganci ka san gaskiya sai ka ƙi shine aba shine aka baka misali da shaytan fasajadu illa iblisa shaytan ya zauna a aljanu a cikin malami ne mai hana banna ne da aka kore su ne sa ba a kore shi ba in kana hana banna baka cikin mabannata ba shiru kai ba in aka zo da azaba sai a tsamar da kai ma ja amruna najjayna sha'iban najjayna huda kaga in azabatun sai a tsiratar da annabawa su masu hanawa ne to shi ma shaytan malami ne a cikin aljanu da rigima da suka yi taɓanna yana ƙwarana suka ƙi da aka kore su shi aka bar shi sai aka masa wanda ba sa sako su ne mala'iku aka tacin ɗinsa da su la ya asuna Allah ma amarahu to kaga ga wanda mai hana banna ga wanda ba sa sako sun zo ai za ni tatar da mu je mu sai aka suka ci gaba da bauta ma Allah ta shedan bata taso ba shi ma kuma inda zai samu zamiya sai da Allah ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa mala'iku suka ce a ta jalu fiha man yasudu fiha wa yasku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak Allah ce inni alamu ma la ta'lamu mala'iku suka yi shiru zama su da ba jali da aka yi aka halitta annabi adam aka yi san abin da ba su sani ba tunda su ba su san komai ba ibada suka sani aka ce sakamakon wannan su masa sujada mala'iku mun ce su laftu ne ba ja fasajadu amma illa iblisa to shi anan tasa ta taso aba to ne kai kalmar aba nake suka fahimta i ne na ganganci mutane ma in suka bi sawon shaɗan haka suke Allah ya gaya masu tul kafi ya gaya maka tul isra'i wa laqad sarrafna lin nas fi hadha alqur'ani min kulli masalin amma me biyo ba fa aba aktharun nas illa kufura sai mafi yawan mutane su ma a ba irin yadda iblis ɗinta ya ƙi da gangan su ma a ba aka sarun nasu illa ku fura suka doge wa kafirci to yanzu shi da hadisi annabi ke cewa kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba sai dai wanda ya ƙi da gangan sabai mamakin yadda suke faɗi tashi wajen neman aljanna amma annabi rahama da kansa yana cewa wanda zai ƙi da gangan ƙila wa manya aba ya rasulallah waye zai ki shiga aljanna yace man ata'ani ya khala jannata wa man asani faqad aba don haka wato aljanna ta wanda yawa Allah da manzansa biyayya ce yawa manzo biyayya yawa Allah biyayya wa iqur rasula wa ulil amri minkum sai kuma ulul amri shugabanni amma su minkum daga cikinku wanda suke dora ku akan daidai wanda suke umarni da daidai wanda suke al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkari ba wai ba kauniyar biyayya ba ga wanda baya bin addini shi ma mai saban Allah ne a'a wannan sai dai kawai yadda siyasa ta bayar matawallan sha'arawi yake cewa huna ya qulu subhanahu atiullaha wa atiur rasula wal haqqu subhanahu wa ta'ala qala ya ayyuhan nasu wa ta'ala qala ya ayyuhan nasu laha wa atiur rasula ba ta yi ya ku mutane ba ku yi wa Allah da manzansa biyayya ko ba ta yi ba qul ce da su duk ba wannan ya faɗa ba la lam yaqul zalika bai faɗa haka ba me yace ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani ya kira yace su wa Allah da manzo biyayya da ulul amri kaga umarni ne na masu imani yace idan fama damat qad am fama dimta qad amanta billahi mutukar kai kai imani da Allah ilahan abun bauta hakiman mai hukunci khaliqan mahalicci aliman masani mukallifan mai dora shari'a fasma ma yuridu to kaji abin da yake nufi an yaqulahu laka me yake so ya gaya maka falam yukallif Allah baya dorawa mutlaƙan unasan ya ce ya ce bai tsora dukkanin mutane ba da an yi uhu su masa biyayya a'a inna ma da a mutlaƙan nas an yi uminu bihi a shi dai Allah ya kira dukkanin mutane su yi imani da shi ya yi nasu sai ce ya ko mutane to magana ce ta imani ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum na min qablikum la'allakum tattaqun قل Nasu inni الناس إني رسول jami'an, إليكم جميعا للذي له ملك السماوات والأرض yanzu wani magana ce ta su su yi imani ya ce ya yi hannasu amma in umarni ne Allah sai kira masu imani wa man ya ƙulu lahu ɗi'ini wanda duk imani sai Allah ce to kamun biyayya so ma ka ƙadi amanta bi mutuƙar kamun kayan imani da ni to kamun biyayya ba fa haisiyatu da'a inda ake yin ɗa'a lillahi ga Allah wato nasha'at min al-imani kana ukuguwa ne daga imani wabin rasuli haka kuma sai ayyuwa manzo biyayya in an sami imani wa hazihi adalatun kamila masallan sha'arawi ce to wani shine adalci cikakke li'annahu subhanahu wa ta'ala la yukallifu wahidan an yafa'ala fi'lan baya kallafa ma wani ce yayi wani aiki illa idza kana qad amana bi sai dan yayi imani da shi subhanahu mukallafa ya yi imani da shi a matsayin mai tsoron shari'a amana bihi amran ya yi imani da shi a matsayin mai bada umarni amma lazi la yu'minu bihi wanda bai yi imani da shi ba fa huwa la yaqulu lahu ifa al-kaza baya cewa ikaza wala tafa alkaza baya cewa bar kaza innahu subhanahu yutalibuhu an yu'mina bihi awwala shi wanda bai da imani yanzu imanin ake so ya fara وقال البخاري رحمة الله عليه إمام البخاري يكي حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله بن يونس عن عن الزهري أكبرني أبو سلمة بن عبد عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يا عبد الرحمن بن سكر رضي الله عنه ينأتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله duk wanda ya mun biyayya to Allah ya mu biyayya wa man asani faqad asallaha wanda ya saba mun ya saba ma Allah wa man ata'a amiri wanda yawa shugaban da na biyayya faqad ata'ani haqiqa ya mun biyayya wa man asa amiri duk wanda ya saba wa shugaban da na faqad asani ya saba mu kauluhu fadin sa da yace fa in tanaza'atum fi shay'in idan kun samu cene na ce kun samu jayayya akan wani abu farduhu ila Allahi war rasul kun mai da shi zuwa ga Allah da manzansa shaukani yake cewa tabayyana bihi zai bayyana da wannan anna shay'a almutanaza abinda ake jayayya akan sa fihi yaktasu bi umuri dini eh, abinda yake banci al'amarin addini duna umuri duniya ba abinda ya shafi al'amarin duniya ba warraddu ila mai da al'amura zuwa ga Allah huwa raddu ila kitabihi al shine a mai da shi zuwa ga littafin Allah al-Qur'ani raddu ila rasul mai da al'amari zuwa ga manzansa huwa raddu ila sunnati shine a mai da shi zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam al-mutahhara ba'da mautihi in annabi ya bar duniya wa amma fi hayatihi amma lokacin da yake rayuwa raddu ilaihi su'aluhu mai da al'amura zuwa gare shi shine a tambaye shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haza ma'anar raddu ilaihima wannan shine ma'anar mai da al'amura zuwa ga Allah da manzo in an yi jayayya to yanzu dan qur'ani ne ya zai maka da wannan aya fa in tanaza'atun fi shay'in farduhu ila Allah war rasul ya zai fassara ta ne ba kuma in ya fassara to ya za aiki da ita shi yasa da kamar da muke ta faɗa wannan hanya ce da ba ta bullewa yawwa kawai kullun kai ka yadda da wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas haka Allah ya ce manzon sa mun saukan maka alkurani sai zo da lamun ta'alil purpose din shine litubayyana lin linnasi, dan kai wa mutane bayani kuma bayanin ya ƙara tantancewa ma nuzila ilaihim na abin da aka saukan musu wala allahum yatafakkaruna kai muka ce ba wa annabi ba duk wani annabin ma da ya zo kafin sa shi Allah yake jibintawa bayanin sakon da ya zo da shi suratul ibrahim aya ta hudu yace wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawlihi li bayyana lahu yace ba mai kuma wani manzo ba kafin zuwan annabi face na zuwa da language din mutanansa yaren da mutanansa suke ji me yasa ake yin haka Allah ya faɗi hikima li bayyana lahu na mazun lamu ta'lil dan manzon ya musu bayani dan ka gane bayanin ginshiki ne a cikin tafiyar manzanci sai Allah ya ce fa idullahu man yasha da bayanin ne wanda Allah bai masa da kam da kasari ba zai iyadda da bayanin ne wanda Allah ya masa gam daga tarihi wa ya man ya sha sai Allah ya shirya da wanda hikimar ta tabar kaga ashe babu wani ba annabi ma face dama da bukatar shi zai yi bayanin sakon to kuma wanda ya ka maka sako daban wanda zai maka bayani daban ai ka bar jaki kana dukan tanki a yanzu shi ya ce bayanin annabi kala kato ne shi kuma ya baza riga yana mutane nasa shi kuma nasa na kala waye kala garbi to ai kaga abun ma kawai dai in dai bata ne Allah ya rubuta mutane sai su bi shi amma babu wanda da zai sa abu wannan Allah madaukakin sarki ya kiyaye malam yace shaukani a cikin fatahul qadir yace wannan shine ma'anar mayarwa Allah da manzansa walaysa al maradu bi hasi hadhihi al aya illar raddu al-mazkuru fi qawlihi ta'ala shine mayar wadda Allah ya faɗa a dai wannan sura suratul nisa'i yace walaw rudduhu ila rasuli da za su mai da al'amarin zuwa ga Manzan Allah wa ila ulil amri minhum da majibinta al'amura malaman cikin su la alimahu allazina yastanbi'unahu minhum wadanda suke gane hukunci iskin baɗi da sun bayyana musu suratul nisa'i can aya ta 83 ba mu ƙara ba Allah ya ce to ba su ko ba mai komai zai sa ku kai wannan hukunci zuwa ga Allah da manzansa ba sai ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir sai in kun yi imani da Allah da lahira fihi dalilun ala anna hazar raddu yace to a wannan kuma sharadin dalilin da ke maka mai da al'amuran nan muhattamun alal mutanazi'ina wajibi ne akan masu jayayya wa innahu sha'anu man yu'minu kuma lamari ne na wanda ya imani billahi wal yawmil akhir da ranar lahira saboda muna da baki inda za mu tsaya maganar shinkidi a ƙarƙashin wannan aya yake cewa yuraddun tanazu ana mai da jayayya fi zalika ila kitabillahi zuwa ga littafin Allah wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wa sallam li'annahu ta'ala qala saboda Allah ya ce man yati'ir rasula faqad ata Allah suratul nisa dai aya ta 80 wa awdaha hadha ma'amur ya ce ya bayyana wannan abin da ya umarni da shi huna bi ƙaunihi da faɗinsa da ya ce wa maktalabtun tihi ba wani abu da za ku yi saɓani a cikinsa min shaikin fa hukumuhu ilallah hukuncinsa yana ga Allah suratu shura aya ta goma wa yufhamu min hadhihi aya yace za dai a fahimta a wannan aya alkarima karima annahu la ta tahakumu ila ghairi kitabillah baya halatta hukunci da littafin da ba na Allah ba wa sunnatu nabihi sallallahu alaihi wa sallam da sunnar annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qadi awdaha haqiqa wato wa qadi awdaha ya bayyana wannan ta'ala hazal mafhum muwabbikan a inda yake nuna wauta lil na ga wanda suke kai hukunci ila gairi ila gairi kitabillah wa sunnati nabiyhi mubayyinan har ma Allah ya kara da bayanin bayan wautar tasu anna shaytana adallahum dalalan ba'ida shaytan ne ya batar da su kata mane sanci anil haqqi gabarin gaskiya bi qawlihi inda Allah yake cewa alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wanda suke raye cewa sun yi imani da abin da aka saukar maka wa ma unzila min qablika sun yi imani da abin da aka saukar kafinka amma tare da haka riduna an yata hakan ila tabut wata ce ga da zamu shiga cikin tago to nan can zamu kwana ah, mu tsaya anan gobe zamu tashi kan wannan aya wa sallallahu wa sallim alaman man qur'ana min ladun hakimin alim kamar da ake gani ne ga ya mai aiki shugaban jama'a fi izalatul bid'a wa iqamatus sunna dama shi ya bude mana karatun mun yi rabi ya dawo ya ziyarce mu sannan kuma ga ga kuma babban shehi a cek abdullahi aji sani abdullahi aja shi ma ya ziyarce mu to muna lalai da maraba kuma yadda kuka zo dole dai za a buƙaci kowa a ya tofa albarkacin bakinsa Allah maɗaukacin sarki ya amfanar da mu da ku baki ɗaya saboda haka mana kai za ka fara sannan shugaba ya rufe saboda haka falle ta faddar mashkura.